daga kuma gwamnatin jihar Kaduna da ta zo muka zo muka zo gwamnati na alif dubu biyu da sha biyar mun sa makarantu sama da dubu hudu daga primary school zuwa secondary school wanda suke buƙatar gyara an watsa da su so mai girma gwamna ya yi ƙoƙari shi amma wajibi ne mu kuma da aka zaɓe mu zo mu tallafa mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da na ga haka sai na je ne ƙoƙari na zo na ce to zan zo in kawo yadda za a gina wurin kwana na mata wanda za mu sa gadaje ɗari ɗaya da goma kuma mu sa musu gadaje mu gina sabo na zamani mai musu ko ina da ya kamata a ce duk inda ka je a duniya ka ga makaranta irin wannan ya kanta kiran muka tsaya da Allah taimake ni ban ma yi agiyo kaɗai ba da na yi agiyo sai na je makaranta da ke binin gwari ita ma akwai irin wannan makaranta ke binin gwari daga cewa su ma a binin gwari suna da wannan matsala a makarantar kwana sai na ce to zan yi ɗaya a binin agiwa ni ɗaya a binin gwari magana ke gama kanzu nan an kammala shi ɗalibai suna nan suna kwana a gadajensu kuma suna jin daɗi kuma karatu abin ƙasa sai na shigo cikin kaduna mm. na cewa akwai makaranta mata a kenta mai mana gwarzo secondary school da ke tudun gwada a angon su wasu lalle ka makarantar na ga cewa ga ɗalibai nan masu fasaha masu ilimi mata amma babu na'urori na zamani wato a kwamfuta kuma yanzu makaranta in za ka je kai jarabawa wato abin da ya kira waye ko jam mm. kuma ya canza sai mata suna da ilimi ɗalibai wanda za su iya jaraba na da tsoron ɗalibai da ke wurare daban-daban a duniya da kuma Nigeria tunda ana yi ne na Afirka gaba ke na West Africa su kuma su makarantun ba na gwamnati ba ne na kuɗi ne kuma tare za su jaraba na sai na ce to abin da zan in taimaka ma wannan yara shine in je in tabbatar na zo an gina musu ICT center inda aka gina aka sa musu kwamfutoci na zamani na gina wurin da sa kwamfutoci na zamani inda ɗaliban nan suna nan suna koyon kwamfuta kuma muna sa yin Allah ya su da su zai samu bunƙasa domin yanzu duk sun iya kwamfuta ne da na gina shi a maimuna gwarzo sai na zo kuma makarantar mata da ke kawo su ma aka gina musu iri shi magana ke gama maka yanzu an gina guda biyu na sa an zo an gina ɗaya a maimuna gwarzo an kuma gina ɗaya a makaranta mata na kawo mm. to ji duk wannan fannin ilimi ban tsaya a nan ba na ga cewa ilimin nan shine abin da za mu iya ba 'ya'yan talakawa su ma a ce sun zama wani abu su ma sun zama minista sun mm. zama gwamna mm. sun zama sanata ba abin da za ka maɗan talaka illa ka ba shi ilimi komai zai zama a duniya saboda haka da na ga ka na citu ina ne ya kamata kuma mu duba sai aka ce mu a mm. ai akwai mata da dama mm. waɗanda ba su da wurin koyon sana'a amma suna da so su koyi sana'a sai na je nasarawa a nan cikin lokal na gina musu ƙaton wurin koyon sana'a na saka musu na'urorin koyon sana'a waɗansu keken ɗinki waɗansu welda da sauransu yanzu magana ke ga maka mata na zuwa suna ta koyon sana'a a suna nan suna zama da kafar su kafar kusa yanzu su ma aka gina shi duk dai waɗanda ba su da ilimin za su karatu amma suna da fasaha wanda za su iya koyon sana'a su ma ban basu a baya ba daga nan wurin sai na ƙara zama da mai girma gwamna na ce to jihar kaduna ta ayyuka kaduna na tafin ƙasa mai kuma za mu kawo domin da ake bukata a kaduna wanda gwamnatin jihar kaduna take so mu kawo sai mai girma gwamna ya gami cewa in ƙoƙari in kawo wuraren koyon wasanni na matasa domin ba wani abu da zai kawo haɗin kan matasa illa abin da ake kira wasanni kuma a nan kaduna ka za ka can mana da yara masu basira ta fannin wasanni kala-kala saboda haka ya ce to in zan iya yi ni koda guda bakwai a ƙananan hukumar bakwai da ke ƙasa na magana ke gama kanzu nan na riga na yaso ana kiransu neighborhood sports center inda za ka je wurin koyon wasanni kala-kala na riga na gina guda biyar na gina shi a ƙaramin hukumar kaduna ta arewa na gina a kaduna ta kudu ƙaramin hukumar kaduna ta kudu na gina shi a cikin na gina shi a kajuru sannan kuma na gina shi a igabi sabon gwamna daga mala